الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yau biyar ga watan ramadan 1446 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da biyar ga watan mash 2025 za mu ci gaba da karatun taskiri kamar da muka saba a jiya mun kwana a aya ta shida. cikin suratul nisa saboda haka insha Allah ta'ala yau za mu tashi daga aya ta 47 inda fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina utul kitaba amanu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نخلق وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها لعنهم كما لعنا أصحاب السر وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Ah, har yanzu Allah subhanahu wa na magana da ahlul kitab wato ma abutan littafi yahudawa da nasara musamman yahudawa Allah ce ya yi wanda zina utul kitab ya ku waɗanda aka ba su littafi wato yahudawa waɗanda aka ba su littafi a taura da kuma nasara waɗanda aka ba su littafi al'injila Allah ya koran da aka ba su littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abun da muka saukar musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskata abun da yake tare da ku min qabli an naqmisa wujuha tun kafin mu shafe wasu fuskoki fa ha ala ajbariha sai mu mayar da su zuwa ga bayansu aw nal'anahu ko kuma mu la'ance su kama la'anna ashabar sab kamar da muka la'anci ma'abotan ranar asabar wa kana amrullahi mas'ula kuma lamari Allah ya kasance abun zartarwa Wata Allah subhanahu na umurtan ma'abotan littafi da su yi imani da alkur'ani wanda shi alkur'ani littafi ne wanda yake gaskanta abin da yake tare da su Allah subhanahu wataala ya ce su yi wannan imani kafin ya shafe wasu fuskoki idan aka ce an shafe fuskan mutum mananci shi shine wato an shafe fuskansa sai wato bi ma'ana an shafe idanunsa da hancinsa da bakinsa mana fuskansa ya dawo kaman kayyansa yana wata magana shine nasmisa wujuhan yace fa naruddaha ala adbariha sai mu mayar da su zuwa ga bayansu mana idanunsu su koma kayyansu hancinsu ya koma kayyansu bakinsu ya koma kayyansu sai fuskan ya dawo kaman kayya fuskan ya koma baya kenan ina ba ta mu fahimci wannan wannan abu abu ne mai sauki a wani Allah subhanahu wataala ba abu da ya fi karfi Allah ina ba ta mu gani da haka idan ba su yi imani ba Allah subhanahu wa ta'ala na iya masu haka ko kuma ya zamanto Allah ya shafe fuskokinsu imana Allah ya toshe ganinsu ya toshe jinsu ina fata gane sai zama zo suna da suna da idanu amma kuma ba su a gani gani mai amfani suna da kunnuwa amma ba su a ji ji mai amfani yana ba za su shiryu zuwa ga hanya Allah subhanahu wataala ba sai zaman to kamar waɗannan abu gabbobin suna nan amma ba su nan haka idan aka shafe fuska mutum aka mayar da idan aka mayar da idanun mutum zuwa ga baya aka mayar da hancinsa zuwa ga baya kagan kina in zai yi tafiya ta baya zai ta tafiya kina ba zai yi tafiya ta gaba ba to haka sai zaman to su baya suke yi cikin fata ba za su yi gaba zuwa ga hanyar shirya ba ina fata mun gani wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake fada ana Allah yana mutunta yana yana yana ba su wannan misali ne domin su san girman ka kafirkin da suke ciki da kuma girman hukuman Allah da kuma Allah subhanahu wataala da ke iya sauka akan su ina fata mun gani yace auna la'anahum ko kuma mu la'ance su eh auna la'anahu kama la'anna ashabas sab kama da muka la'anci ma abotan ranan asabar a nan imana za mu mayar da su birrai kenan saboda ma abutan asabar su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hana su farautan kifi a ranar asabar suka je suka yi wani dabara su sa tarko su ranar juma kifin su fada a cikin ranar asabar an lada su je su dauka Ta su ce ai ba mu kama cikin ranar asabar ba to Allah subhanahu wata'ala saboda wannan hilan da suka yi sai ya mar da su kira datan, kiradatan kunu kiradatan khasi'in ina fata wannan daga sai Allah ya la'anci su Allah na Allah na tun na ga wadannan ahlul kitab cewa idan ba su imani ba to Allah na iya la'anta su ya mayar da su rai kamar da ya mayar da wayanta. Allah ce wa kana amrullahi maf'ula kuma lamarin Allah abu ne ne mai abun zartarwa ne ba wanda ya isa ya hana lamarin Allah aukuwa wannan aya an roito cewa wani daga cikin manyan malaman yahudawa wato wanda ake kiran ka'ab ka'ab al-ahbar eh shi wannan ka'ab bai musulunta ba a zamanin manzo Allah sai a zamanin Umar bin Khattab shine zo musulunta kuma dalilin musulunta sa shine wannan aya eh ya bar Yaman zai tafi Sham sai zo ya bi ta Madina ya shiga cikin garin Madina ya iso Madina cikin dare yana wucewa sai ya wuce ta gidan wani sahabi sai ya ji wannan sahabi yana karanta daidai wannan ayan kuma ayan tana magana ne da ahlul kitab sai abun ya taba zuciyarsa Allah na kiransa ya yi imani kafin Allah ya shafe fuskansa ya mai da shi baya sai abun ya tsawatar da shi nan da nan sai ya je ya yi wanka ya musulunta da safin ya zai sanar da jama'a cewa shi daga yau ya zama musulmi aka ce me yasa ya saboda wannan ayan da ya saurara daga nan kuma Allah subhanahu wataala yake mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah subhanahu wataala baya gafarta a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma kuma yana gafarta duk wani abun da bai kai haka ba liman yasha ga wanda ya gan dama wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman azima fa hakika ya kirkire gagarumin laifi ya kirkire zunubi mai girma Allah subhanahu wata'ala baya gafarta a yi shirka da shi eh Allah subhanahu wata'ala baya gafarta a yi shirka mun sai kun shayin bayan akan wannan Inda mutum ya mutu yana mai shirka to shi kana ya tashi aiki ba magana gafara Allah gare shi amma inda yana rai ya yi tuba kafin mutuwansa Allah subhanahu wataala zai karba idan aka ce Allah baya gafarta shirka ma'ana mutum ya fito akan wannan shirka amma ba haka ba da zai yi imani yayi tuba zuwa ga Allah kafin mutuwansa Allah subhanahu wataala zai yafi masa to Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta duk wani abu kuma da zai kai shirka ba ko min girman zunubi ko da mutum yayi zina yayi kisa yayi sata yayi menene ko min girman zunubi sa matuka ya mutu da imani to Allah subhanahu wata'ala na iya gafarta masa ina fata mun gane shi yasa a cikin hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya abdi in laqitani bi qurabil ardi khati'atan ya kai na. da za ka zo ka hadu da ni da kimanin cikin kasa na laifuka a ce mutum da ya aikata laifuka wanda zai kika kasa gaba kiriya ka hadu da Allah da wannan irin tarin wannan laifin yace ma lam tushrik bi matuka ba yi shirka da ni ba lakituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan hadu da kai da gurgurun na gafara ina fata mun gane kenan komin zunubi da mutum zai yi to yayi kokari ya mutu da imani eh shine ittaqu ya wala zamanu taqullaha haka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun eh, ka mutu da imani ko yaya inda mutum ya mutu da imani to ana za a iya masa fatan samun rahman Allah subhanahu wa ta'ala Da haka Allah ta wayar ma duna zalika liman yasha saboda haka da wannan za mu san cewa aqidan ahli sunna ya sha bamban da aqidan mu'tazila da khawarij su ne suke gani murtakibul kabira khalidan finna haka suke gani suna ganin duk wanda ya aikata babban zubi to zai dawwama cikin wuta idan mutum ya aikata zina bai tuba ba ya mutu da wannan zinan to so a wurin su kai sai wuta zai shiga idan mutum ya aikata eh, sata misali ko ya yi kisa to inda ya mutu bai tuwa to zai wama cikin ta to ba haka bane ahli sunna ba mu kudurta haka ba saboda Allah subhanahu wataala yake yana gafarta duk wani abu da bai kai shirka ba dan haka idan mutum ya mutu yana mai aikata sabon Allah ba za mu yanke masa hukuncin shiga wuta ba sai dai mu yana karkashin ikon Allah subhanahu wataala idan Allah ya ganda ma Allah na iya shigar da shi wuta kai tsaye amma ko da ya shiga wuta daga baya Allah zai fitar da shi idan kuma Allah ya ganda ma ba zai ma shiga wuta ba tun farko kai sai Allah zai yaji wuta don haka yana karkashin mashi'a yana karkashin ikon Allah subhanahu wata'ala haka na kuma akidan ahli sunna ya saba ma akidan murji'a saboda su kuma murjiya su su yi sakaci ne na fita hankali saboda su suna ganin matuka mutum ya mutu da imani ta komin zunubin da zai aikata dan aljanna ne kawai kanke ina ba ta muka ne komin zunubin da ya aikata matuka da ya mutu da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to dan aljanna ne to ba haka bane shi ma da mai Allah cewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a shekara mutum na ya Allah yana gafarta duk wani abin da bai kai haka ba ga wanda Allah ya dan dama kenan mutum na iya zuwa gaba Allah gobe da suka sa Allah ya ce ban gafarta maka ba sai na azabta da kai ina fata mu fahimci wannan yawa dan haka mutum ya kudurta cewa ai komai zunubin da zai aikata shi dan aljanna wannan kuskure ne ina fata mun gane ba daidai bane irin wannan wato sakankan cewa da cewa za ka shiga aljanna shi ke kara tunzura mutum ya aikata zunubi ina fata mun gane duk sanda mutum ya zauna wato yana cikin aminci baya jin tsoron azaban Allah to shedan ya samu karfi a kansa saboda zai dinga cewa ko ma menene inda na yi istighfar Allah zai yafe mu dan haka sai ya shedan ya dinga tunzura shi ya aikata zunubi to shi yasa mu'mini ya kamata ya zama to yana sakiya bainal khawf wa raja ina ba gane yana tsoron hukumar Allah yana kuma fata samun rahman Allah subhanahu wa ta'ala Sai zama da suke cewa waɗannan abubuwa guda biyu tsoro da fata kamar fika fiki da guda biyu na mutum yanda su ba zai iya tafiya ba sai da fika fiki guda biyu din nan to haka shi ma dan adam ya zama to yana da wani janibi akwai tsoro wani janibi akwai fatan rahama Allah subhanahu wataala to haka sai mutum ya ya gyara aikin sa kuma ya ya daidaita lamarin sa طيب الله يتوكل ما sallace wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima duk wanda ya shirka da Allah to hakika ya kirkiri babban zunubi na'am shirka babban zunubi ne kamar da Allah ya fada a wani wuri yake wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah hakika ya bata batawa bata ne nisa ina fata mun gane a wani wuri yace wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta masa aljanna kuma makomansa shine wutan jahannama a wani wuri Allah yace wa man yushrik billah eh, fa ka'annama kharra min as-sama' فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق yace duk wanda ya shirka da Allah Eh? faka annama kharra min as-sama kamar dai kace mutum wanda ya fado ne daga sama A ce mutum yana can sama sama eh, kololuwan sama sai ya fado zuwa kasa shine kharra min as-sama kafin ma ya isa kasa fatakhtafu tayr sai tsuntsaye suka zo suka kama jikinsa suka yayyaga shi ina ba ta mun gane kaga ba wanda zai riga jikinsa eh, yace au tahwi bihi rih sai makamin sai ko kuma a ce iska ya jefar da shi zuwa ga wani wuri mai zurfi sai ya fado da karfi ya rugurguje ta haka Allah ya musulta wato shirka da abubuwa iri-iri wanda yake nuna girman wato zunubin shirka ta haka ya kamata musulmi ya nisanci shirka na ألم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا نعم sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ishara zuwa ga halin wato ahlul kitab Allah ce alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum Allah ce shin baka ga wadanda suke tsarkake kawunan su ba yace balillahu yuzakki man yasha Allah ce a'a Allah ne yake tsarkake wanda ya ga dama wala yuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce su ba ko da na gurgudun wato zaren kwallon domino da aka ce fakila idan ka tsare domino ka cire shi wannan kwallon da ke ciki a tsakiya za a ga wani zare ya wanda kana iya ja ka cire shi to wannan zaren shi ake kira fakila mana Allah ba zai zalunce su ba ko da dan karami zalunci Allah ba zai ba Allah ce baka ga waɗanda suke zargaje kawunan su ba Allah na nufin Yahudawa ne da nasara su ne suke tsarkake kawunansu ma'ana suna yabon kansu suna cewa su wato wasu mutane ne na musamman ina ba ta magani kamar da suka yi fada a wani wurin Allah subhanahu wataala ya haka yi tukuna maganganun su Allah suna cewa nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu suna cewa mu ne ƴaƴan Allah da kuma masoyan Allah kenan su special ne ina ba ta magani a wani wuri cewa suka yi lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba ma wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama to ba yahude ko kuma ba nasara kenan su dai halittu ne na musamman agan suna kawo kawunan su to shine Allah subhanahu wa Allah ce abun ba haka bane Allah shi ke tsarkake balillahu yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda ya ga dama ina fata mun gane ba wanda ya yi sai ke shi ya riga ya samu aljanna ina fata mun gane shi yasa ko yaya mutum ya guji yabon kansa ina fata mun gane kamar kada mutum ya aikata aikin ibada wannan aikin ya rudar da shi ya dinga gani kamar shi yanzu ya riga ya samu rahman Allah ba haka bane waye sanar da shi sai cewa an karba me yiwa ba karba ba ko ba haka bane eh me yiwa ba karba ba saboda haka a kullum kada mutum ya rudu da aikinsa eh Allah baya so mutum ya sarkake kansa eh, mana ka yabe kanka Allah baya so saboda Allah shi ya Allah ce fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi ya san wanda yake da hakikanin takawa ina fatan bane haka na kuma ba daidai bane mana kakka yabi kanka haka na kuma kakka bare a dinga a dinga yabonka ina ba ta buga musamman a dinga yabonka da abun da kai kanka kasancewa ba ka aikatawa idan ana maka haka to ana rudar da kai ne ina fata muka ne in dai ana yabonka da abin da kai kanka ka san cewa ba ka yi to kana cikin hatsari shi yasa a cikin wani hadisi wata rana manzo Allah yana zarar da sahabbai sai aka ambaci wani daga cikin sahabbai shi baya wurin sai wani daga cikin waɗanda suke wurin ya fara yabonsa ai wani kaza ne ai wani yana kaza ai wani yana kaza ai wani yana kaza sai manzo Allah ya masa wai kai tonka yace qata'ata unaka sahibi ka yanke wuyan abokinka ina wata magana wannan yabon da kake masa kamar kana kara halaka da shi ne yace masa qata'ata unaka sahibi ka yanke wuyan mabutanka yace masa Eh, yace in kana ahadukum majihan la mahala in dai daga cikin ku yana so dole sai yayi ya yaji mutum to yace fal yakul ahsibuhu kazalik mana kace yana yin kaza ina kyautar zato yana yi ne haka ina ba ina ina masa kikkiawar zato da haka yace wala yuzakki ala Allah ahada amma kar ku tsarkake wani a gaban Allah subhanahu wataala saboda Allah shi ya san hakika na kuma yake cikin zuciya ina ba Allah kada ya sani don haka ka ce kana masa kyakkyawan zato cewa haka yake amma ba ka sani ba ina ba ta magana don haka ba daidai ba ne mutum ya bar mutane dinga yabonsa suna ko da abin da suke fada daidai ne to ya kamata ka dinga hana su eh ka dinga hana su saboda me in dai ana yabon ka to haka zai sa ka dinga ji cewa ka riga ka samu falalan Allah subhanahu wataala dan haka ba za ka yi kokari ka kara ba a cikin ayyukan ibadanka kana gani ai ka riga ka haye to amma kuma ba ba lalle bane eh, shi yasa an rawaito cewa sayyidina Abubakar idan idan ya ji mutane suna yabonsa sai ya dinga ce mu sai ya dinga sai ya dinga cewa Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun la tu'akhidhni bima yaqulun haka sayyidina Abubakar yake cewa kullum inda ya ji mutuna yabonsa to sai yayi wannan magana yace Allahumma ja'alni khayra mimma yadhunnun ya Allah ka sanya ni in fi yanda suke zato ina ba don gani wa firni ma la ya'lamun ka gafarta mini abinda ba su sani ba game da lamarina saboda kai kai san abinda kake aikatawa ko ba ka bane kai ka sani dan haka sai ya ce firni ma la ya'lamun ka gafarta mini abinda ba su sani ba eh sai kuma ya ce wala tu'akhidni bima yaqulun kada ka kama ni da abinda suke faɗa ina ba ta magana da haka koya yaya dai mutum ya guji wato yebo eh, a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhtu at-turab eh, fi wujuhi al-maddahin yace kuwa ka kasa a fuskan masu yebo malam suka ce yana nufin in dai ka ga mutum yana yabon ka yana faɗin abin da kai kanka ka san ba haka ba to ka wasa masa kasa a fuska mana ka hana shi wasu eh, cewa wannan abin da kake faɗa ba haka bane wannan wannan rudani ne kawai ina ba ta mun gani to wannan shine sa'an ce unzur kaifa eh, yace unzur kaifa yaftaruna ala Allah al Allah yace kagan yanda suke kirkiri kariya suna jinginawa Allah subhanahu wataala yace wakafa bihi isman mubina kuma wannan ya isa wato zunubi mabayyani Da haka su ahlul kitab da suke cewa su yayan Allah ne su masoyan Allah ne su ba za su ga wuta ba da sauransu Allah ce karya ne suke kirkira suna jingina wa Allah subhanahu wataala kuma wannan karyar ma kawai da suke yi ya isa babban zunubi ya isa zunubi mabayani na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعنه الله فلن تجد له نصيرا الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب Allah ya ce, Shim, baka gan waɗanda aka ba su wani rago yu'minuna bil suna imani da jibit wa da kuma tagut wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna fadawa waɗanda suka kafirta haula'i ahda min alladhina amanu sabila suna cewa wadannan su ne suka fi waɗanda suka yi imani shiryu ga hanya wato Allah na karba labarin Yahudawa ne Allah ce an ba su wani rabo na ilimin littafi suna da ilimin at-taura to amma kuma ilimin bai amfane su ba saboda me suna imani yu'minuna bil jibit suna imani da aljibit idan aka ce aljibit wasu malaman suka ce sunan gunki wasu malaman suka ce a'a jibiti shine duk wani abu da mutum yake yi wanda zai ya cutar da imaninsa musamman kamar sihiri da kuma canfi ina ba ta gane saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yace afarku wa tiyaratu wal iyafatu min al jibi haka manzo Allah yake yace afarku idan ka ce afarku shine aikin sihiri da mutum yake yi ta hanyar zane a cikin kasa malamu suna cewa afarku shine al khattu fi raml ma'ana mutum ya zo yana wani zane kamar akwai masu yin haka ya aiko kansu Eh, mutum ya ajiye farin kasa ko na ba haka ya dan zanza na wata abubuwa haka ya duba su ya ce a haka zai ya gane ya fara maka abin da ke tare da kai na ciwo ko kuma idan wani abu ne ya ɓace ya ce ya duba ya gani wani ya dauka ko ya fara maka in kai abu da za ka samu kudin sauransu irin masu waya na abubuwa eh to wannan shi ne ake kira asfar yace wasiyaratu su kuma shine a ah, shine canfi ina fatan duk wani abu da ake yi na tambi mutum ce in yayi abu kaza alama ne cewa eh, abu mai kyau zai faru idan ya ga abu kaza alama ne cewa abu mara kyau zai faru in ya ga abu kaza irin nan abubuwa na tambi shi kira asiyara sannan kuma al'iyafa shi ma nau'i ne na tambi musamman ana yin shi ne da da da da sunsu na eh a lokacin mutanen da idan mutum ya sake sun su misali don tsuntsu ya bi hannun hagu hannun dama sai ta wannan alama ne cewa abu mai kyau zai faru in ya sake shi kuma ya tafi hannun hagu sai ce wannan alama ne cewa abu mara kyau zai faru da sauran su mazali ce waɗannan abubuwa a minan jib ina fata mugari to haka wannan shine abin da ake nufi da shi don haka bai kamata musulmi ya zama su yana yana canfi ko kuma yana aikin sihiri ba na'am so Allah ya ce waɗannan waɗanda aka ba su wani rabo na ilimin littafi suna imani da jibiti wa tagut haka na kuma suna imani da tagut tagut shine duk wani abu da aka ketare iyakokin Allah ta dalilin sa na'am duk wani abu da aka ketare iyakokin Allah ta dalilin sa to wannan abu ya zama to tagut sawau gunki ne ko kuma mutum ne ake bautawa ko kuma mutum ne ake masa biyayya har a wuce gona da iri wajen masa biyayya to sai ya zama to tagut ina ba ta mun eh shi yasa wani malami yake cewa fawaji mana tawagoto suna da yawa amma manyan manya daga cikin su guda biyar ne ko ba ka bane yace na farko shine ne shine shedan idan mutum na na biye ma shedan to ya zama to yana yana yana yana bauta ma tawagoto kenan daga ciki yace man ubida wa huwa radin eh, duk wanda aka bauta masa aka masa wani aiki na ibada kuma ya yarda da haka to ya zama tsagutu ina fata mun gane sannan kuma duk wanda ya ce yana da ilimin gaibu to shi ma ya zama to ina fata mun gane da sauran kudai yadda malamin ya ambata a cikin littafinta. To to yace waya koluna lillazi na kafaru haka na kuma waɗannan ahlul kitab suna faɗa ma kafirai mana a nan. ha'ula'i ahda minan allazina amanu sabila wadannan ai sun sun fi wadanda suka yi imani shiriyu zuwa ga hanya asali wannan maganan Allah ya saukar da wannan magana ne lokacin da wani daga cikin Yahudawa ya tara jama'ansa suka tafi Makka daga Madina da suka je Makka sai suka hadu da su Abu Sufiya lokacin ba su musulunta ko ba suka hadu da su Abu Sufiya da sauran manyan manyan mutanen a ah, Makka sai suka dinga tattauna da su ya za su yi su hada karfi da gwiwa su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya faru a bayan yaki Uhud ne dan haka suna gani tun da kafirai sun samu nasara akan musulmi a yakin Uhud bari ma a zo a tattauna a ga ya za a yi a gama da su gaba ɗaya to shine Abu Sufyan ya kira su shugaban su yake ce masa yanzu ku kuna da littafin a taura da kuka da kuke karantawa dan haka ko kuna da dan ilimi mu ba mu da wani littafi mu ba so kuma da wani littafi ba yanzu me za ku ce game da wannan ɗan namu da yake wurin ku a madina da mu da shi wane ne yake kan shirya abu su yana tambayin shi kuma sai ce ai ku ne kuke kan shirya ai ku kun fi muhammad da sahabansa bin hanyar shirya to wannan magana babu hankali a ciki saboda su a matsayinsu na mabutan littafi sun san cewa Allah subhanahu wata'ala ya turo annabawa sun san cewa Allah subhanahu wata'ala ya sauka da ya littafi ta yaya za su zo su ce mutumin da yake shi annabi ne kuma Allah ya sauka da littafi ta yaya za su daidaita shi da kafirai mushrike wanda ku ba su imani da annabi ba ba su imani da littafi ba da haka wannan hukuncin da ya yanke hukunci ne wanda ba daidai ba ina ba ta na'am ne Allah subhanahu wataala ce ulaika allazina la'anahumullah irin wadannan sune wadancan sune wadanda Allah subhanahu wataala ya la'ance su wa man yal'anillahu falan tajda lahu nasira duk wanda kuma Allah subhanahu wataala ya la'ance shi ba za ka sami wani mai taimako gare shi ba na'am أم لهم نصيب من الملك فإذا لا من الناس تنسيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا نعم sai Allah subhanahu wa ta'ala yace am lahum nasibun min al-mulk Allah yace shin suna da wani rabo ne na mulki fa idan la yuqtuna an-nasa nasira idan ku haka ne to ba za su ba mutane gwargwadon ɗigo a bayan domino ba shi da ma'anar na tsira ɗigo da za ta samu a bayan domino bi ma'ana waɗannan yahudawa da suka yi wannan hukunci wanda kirikiri suna gani ga hanyar shirya amma kuma saboda son rai sai suka fifita mu shirkan maka akan manza Allah sallallahu alaihi suka ce ku ne kuka fi manza Allah bin hanyar shirya to Allah ya ce yanzu ba ma su da iko yin wannan hukunci ba su da mulki ba su da dama su yi wannan hukunci to idan ya zama to suna da wannan rabo na yin wannan hukunci ne a ce misali Allah ya ba su dama yin mulki a kenan ba za su yi adalci ba shi ne Allah kuma ta lake cewa Allah na mulk shin suna da wani rabo ne na mulki Faizan idan ku haka ne to la yukunna nasa na nakira ashe kenan ba za su ma ba mutane dugun ah, da ke bayan domino ba a shekin da suna da dama a ce mulki na hannunsu ne ba za su yi wa musulmai adalci ba saboda yadda suke cin musulmai sannan kuma saboda rowansu ma ba za su yi adalci ba sannan ce an ya dunan nata alama atahu min alama atahumullah min fadli Allah ce ko kuma suna ma mutane hasada ne a bisa ga abinda Allah subhanahu ta'ala ya ba su daga falalansa Allah ce faqad ataina ala ibrahim alkitab Allah ce hakika mun ba wa zuriyan gidan annabi ibrahim littafi wal hikma da kuma hikima wa atahum mulkan azima haka kuma mun ba su mulki ne girma Allah ce wato su wadannan yahudawan ko dai zamanto wannan rashin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi saboda hasada ne Allah ce ko ko suna wa mutane hasada abinda ake nuna da annasa na annabi Muhammad ne wannan shine malaman usul suke kira wato al'am alladhi urida bihi al-khas Allah ya mutane amma kuma wanda ake nufi da shi shine annabi Muhammad Allah ya ce suna ma annabi Muhammad hasada ne alama atahumullah min fadli abisa ga abinda Allah ya ba su da shi da sahabansa na farlansa Allah ya bashi annabta su dama suna ta tunani annabin karshe da za a turo zai zo ne daga cikin su eh sun karanta cikin littafin so Allah zai turo annabi annabin karshe kuma zai fita ne a bangaren madina shi yasa ma suka yi hijira suka koma madina suka dinga zama a madina suna sa rai cewa annabi da za a aiko daga cikinsu zai fito bal da suka zo madina suna ta gawa larabawan madina waɗanda su ba musulmai ba lokacin suna a kan shirka suna kullum sai suka ce masu ai mu da kuke gani yanzu nan akwai annabi da zai zo nan gaba da Allah zai tura cikin mu idan ya turo shi za mu hada karfi da goya da shi mu yake ku haka suka yi fada ba a kai sai ga shi Allah ya turo annabin ba daga cikin su ba kun gani to da aka turo annabin ba daga cikin su ba sai abu ya bata musu rai sai suka koma suna wa wannan annabin hasada ina fata mu gani to shine Allah subhanahu wataala yake ce musu to ai ba abu abun hasada nan saboda me faqad atay faqad faqad atayna ala ibrahima alkitab saboda ne mana Allah na tunatar da su ne cewa ai su daga cikin zuriyan annabi Ibrahim ai su ma mun ba su littafi annaba wanda suka zo cikin bani Isra'il ai an an ba su littafi wal hikma haka na kuma an ba su hikima amma nan hikima nan shine annabta ina ba ta gane yace wa atahu mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma irin so annabi Dawud irin so annabi Sulaiman a baya mun bayani irin mulkin da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Sulaiman a cikin annabawa gabaki da babu wanda ya yi mulki irin nashi ko ba haka bane dan haka kuma suna daga cikin kakanni waɗannan Yahudawa saboda su ne suna daga cikin bani Isra'il saboda haka Allah ya ce mun ba su mulki mai girma dan haka idan kuna gani Allah bai ba ku annabta ba a cikin wato Allah Allah bai turo ku bai turo annabi na karshe daga cikin ku ba to ku tuna mana a baya ai Allah ya maku nimomi irin wannan shi ma Allah ce fa minhum man amana bihi daga cikin waɗannan yahudawan akwai waɗanda suka yi imani da shi maana suka yi imani da annabi Muhammad wa minhum man sadda anhu daga cikin su kuma akwai waɗanda suka bi bijire masa yace wa kafa bi jahannama sa'ira Allah yace wutar jahannama ya isa wurin kuna da duk wanda yake yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato abin da ya kamata mu fahimta nan shine na farko hasada ba abu mai kyau idan mutum na hasada kamar yana yana tuhuma Allah subhanahu wata'ala ne ina ba ta magana to duk wani abu da ka ganta tare da mutum Allah subhanahu wata'ala shi ya ba shi ko ba ka bane kuma Allah ya shi ne ya fi san wanda ya tantance abu ina ba ta magana dan haka bai kamata mutum ya yi hasada ba abu na biyu za mu fahimci daga wannan cewa yanda ake yi wa mai kudi hasada ko ake yi wa mai mulki hasada haka na kuma ana iya wa malami hasada ina ba gane eh tunda annabi gado ta shine menene shine ilimi ko ba haka bane dan haka ana yi wa mai ilimi hasada shi ma abu na uku duk mai hasada magani? idan yana so maganin wannan hasada to yayi tunani ya tuna nimomin da Allah subhanahu wataala yayi masa shi ma idan kana fiki cewa Allah ya ba wani wani matsayi ko kuma kana fiki saboda Allah ya ba wani dukiya kana fiki saboda Allah ya ba wani abu kaza to kai ma ka kalli rayuwarka akwai abubuwa da dama da Allah ya baka bai ba wani ba ko ba ka bane to idan mutum ya ya kalli wannan to haka sai ya sa shi ya gode wa Allah ya bar hasada ina ba zan gane ko Allah subhanahu ta'ala yake tunatar da su cewa idan kuna ma manzo Allah hasara saboda annabta ne ku duba cikin kakannin ku mana su ma mun ba su annabta mun ba su annabta mun ba su littafi mun ba su mulki mai girma dan haka bai kamata ku dinga yin hasara ba na'am إن للذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنرحلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونزلهم ذلا ظليلا Allah subhanahu wataala ya ce mana innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta bi ayatina da ayoyinmu waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu sawfa nuslihim nara to da sanu za mu shigar da su wuta yace kullama nabijat juluduhum idan suka shiga wannan wutan duk sanda fatunsu ya kone ya nuna baddalnahum juludan gaira sai mu musanya musu wasu fatun ba yace li yazuqu al'azab domin su dandana su dandana azaba inna allaha kana azizan hakima lalle allah subhanahu wataala ya kasance mabwayi ne mai hikima wato wuta ba wurin da mutum zai fatan shiga ba ko da na sakan idan kuma mutum ya shiga ba tare da imani ba su zai dawwama ne kamar waɗannan da Allah kuma wataala yake fara mana magana a su waɗanda suka kafirta Allah ya nan lazina kafaru bi aika waɗanda suka kafi cewa ayoyin za mu shigar da su da za su dawwama ne fa babu ranar fita sa'annan kuma in kana tunani ai wuta na iya kone mutum murus ya zama to ba ma gan kone a jikinsa ba to Allah yake wannan ba haka bane to duk sanda fatan jikinsu ya kone ya nuna murus sai a canza masu da wani fata daban su ci gaba domin su dandane azaba ina ba gani da haka abin fa zai ci gaba fatan su ya kone a saka masu wani fata daban wannan ma ya kone a saka masu wani daban wannan ma ya kone a saka masu wani daban haka nan za su ci gaba Allah ya kiyaye mu daga irin wannan to Allah ya ce su kuma waɗanda suka yi imani wallazina amanu wa amilus salihat su kuma da suka yi imani suka yi aiki na gari sanu da khiluhum janna su kuma za mu shigar da su gidajen aljanna tajri min tahtiha al anha wanda koramu na gudana ta karkashin su khalidina fiha abada za su dawama a cikin har abada kuma lahum fiha azwajun mutahhara za a ba su mata sarkakka mata waɗanda ba su a haila ba su a fitsari ba su a kashi ba su a jinin haihuwa ba su a kome. ina ba ta mu shi ne wato azwadun mutahhara wani da nudkhiluhum zillan zalila haka na kuma za mu shigar da su inuwa zillan inuwa zalila mayalwaci wanda baya gushewa eh, wato inuwa ne wanda baya baya gushewa inuwa ne wanda yana da kauri za su ci gaba da zama a ciki akan gadajen sarauta su da matayensu kama da Allah yake hum wa azwajuhum bi zilalin alal ara'iki yattaki'un kuma ka bane da su da matayensu za su kasance a cikin inuwa eh, suna zaune kan gadajen a sarauta ina fata mu gani a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akwai inuwa akwai bishiya wanda inuwanta mai tafiya akan abun hawa zai tafiya shekara shekara 100 da yanke tawa ina fatan gari shekara 100 kana tafiya akan abun hawa karkashin wannan inuwa na wannan bishiya ba za ka yanke ta ba Allah ya ba mu yi wannan da haka sai sa Allah ce Allah zai shigar da su cikin inuwa mayalwaci wanda baya zuciya sabani inuwa da kafirai za su samu a cikin wuta su ma suna da inuwa cikin wuta din eh Allah subhanahu wataala ya fara ma cikin suratul waqi'a yake wa ashabu shimal ma ashabu shimal yace menene fi samumin wa hamim eh, za su kasance a cikin samu wato iska mai zafi eh, wa hamim da kuma tafasashen ruwa sai ne wa zillin min yahmum sannan kuma za su kasance cikin wani inuwa amma kuma inuwan nasu daga bakin hayaki ne eh ba inuwa bane na bishiya a inuwa ne na hayaki hayakin wutan jahannama shine wadillin min yahmum yake labaridin wala kari wannan inuwan babu sanya ciki sannan kuma ba wuri bane ne daraja eh, na musulmi na mummune ce za su zo na kan gadajen sarauta kaga akwai daraja amma suna ku yanzu Allah yake babu sanyi babu daraja eh. a cikin sautar musalat ya ce za a ce masu in taliku ila ma kuntu bihi tukazzibun ku tashi ku tafi zuwa ga abinda kuke karya game da shi in ku ila billin zi salatu sha'ar ku tashi ku je wata inuwa wanda yake yana da rasuna guda uku ne ne ce kuma in taliku ila billin zi salatu ya ce la dalili wala yi min al eh ya gani ba inuwa ba ne ba ta ba da wani inuwa wala guni min Allah sannan kuma ba ta hana harshen wuta Ina eh, innaha ni bi shararin kalkasar wato wuta ne wannan ino tana jefa jefa tsafi na wuta manya manya kamar gini kaman gida kal da haka wato ba za ka hada ba ba ni inuwan mominai a cikin aljanna da kuma inuwan kafirai a cikin wutan jahannam da haka ƙur'ani ya riga ya bayyana mana komai ya riga ma mutum ya zabi wani gida yake so ya shiga kana so ka shiga gidan aljanna ne ga hanya kana so ka shiga gidan wuta ne ga hanya faman a falyumin wa man sha'a falyakfur Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga shirya za mu kana insha Allah ta'ala abin da muka karanta da dalibin madarasa inda muka kuskura da yakin na subhanaka Allahumma bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mafiya samun fa'ida duk da zai fi mutum da suke ke ne kai samun ainihin sakon yana da ne kawai abin da ya rubuta da ake cewa da kuma yi biya da kuma wani da ba kuwa insha Allah ko ya bar lahu la ya kuma da ko wani ko wani abu ne to a tambayar da ke cikin sama ne ne ya yi wani ne wani ya da ba wa ɗan bayan da ba na kai an nan a cikin sun saurara yau ne gobe ne har in ba da ba sun ga shi sun da wani na da kasu na kuma ne ko da su da shi da bayan da ba su wannan ne kan haka da ne ba da yi da su sun ga za ya yi addini ko ko ko ba to ah, na farko su waɗanda suka karbi kyautan ba su yi godiya ba ba su kyauta ba abinda suka yi ba daidai ba ne kuma ba haka ba ne shi ne karantarwar musulunci a musulunci ana so idan aka maka kyauta idan aka kyautata maka sawawa an baka wani abu ne ko an maka wani taimako ko an maka wani hanya ko ko ma ne mutum ya yi maka alfarma da shi to ana so ka ka nuna godiya eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa man sana'a lakum ma'rufan eh, fakafi'u duk wanda yayi mako alheri to ku ku ku ku ba ku ba shi tukui eh yake fa illam tajidu eh, ma tukafi'unahu eh, yake fad'u lahu idan ba ku samu wani abu da za ku bada na tukui ba to a ga alal akal ku yi masa addu'a haka za ka ce ka gode Allah ya saka maka da alheri da za ka khaira da sauransu ina fata muka gani wannan shine karantarwa musulunci na haka eh, ba daidai ba su karbi kyauta da aka ba su su yi shiru kamar ba yi ba wannan ba daidai ba ne kuma shi kuma da ya kyauta shi ma ba daidai ba ne ya ce saboda ba su yi godiya ba na wancan da ya masu wannan karan ba zai ba su ba sabida asali kamata ne ya tsarkake niyya ya zama to ya yi ne saboda Allah ba dan a gode masa ba kamar Allah subhanahu wataala ya sifanta halin mu'minai yace menene wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura wannan shine halin mu'mini ina fata mun gane la domin minkum jaza ba mu neman wani sakamako a wurin ku wala shukura har har gode ma ba sa bukata saboda me no inna ma nut'imukum liwajhillah mun yi ne mun ciyar da ku ne saboda Allah dan haka wannan shine abin da ya kamata dan haka nasiha na gare shi ya ya tsarkake sa saboda in dai yana yi ne domin a gode masa domin a zo a yaba masa ina ji masa tsoro riya ya shiga wanda kuma idan riya ya shiga cikin sa to zai fasa masa aiki dan haka ya kyautata niyya ya zama duk wanda zai ba kyauta yayi saboda Allah in yayi saboda Allah Allah subhanahu wataala shi zai taka masa Allah zai mayar masa abinda ya bayar wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka kiyar na wani abu Allah zai mayar maku gurbin ina ba ta mun gani na'am fahimta ba to da mun yi yanzu nan da ya yi da gure sai da lafiya yana mun zai ajiye na shi ya yi tsada ya tsaya haka dai shi ne wato asali ba a so mutum ya ya ɓoye kaya wanda mutane suna da bukatansa ya ce zai ajiye har sai ya yi tsada domin ya ci wato ƙazamiyar riba eh wannan ana kiran shi ihtikar manzo sallallahu yana cewa man istakara fa huwa khafi eh, duk wanda yake koyin kaya da mutane suke da bukatansa domin ya yi tsada sosai ya samu ƙazamiyar riba to wannan mai laifi ne kuskure ne ina fatan gani to amma kuma ba laifi bane ne don mutum ya yi noma ya gan amfanin gonan da ya samu idan ya ce zai sar da shi ba zai samu riba ba ko kuma riban da zai samu ba zai kai komai ba alhali gashi kuma ya wahala da ya noman eh, kuma yana bukatar ya samu kudi da zai amfani da shi ya sake samu iri domin ya sake yin wani noma kuma da sauransu na haka ba laifi ba ne idan ya ajiye domin yabin ya yi daraja ya sar matuka hakan ba zai jefa jama'a cikin wahala ba ina ba ta gane idan hakan ba zai jefa jama'a cikin wahala ba babu liki amma dai a sai abun da yake kasuwa ko kuma mutum ya noma ya ɓoye shi har sai ya yi mugun tsada ya jefa jama'a cikin wahala kafin ya tsara ya samu da tsada sosai ya samu kazamiyar riba to wannan haramun ne gaskiya ina ba ta na Thank ce suna cin karanci ba su baka har yanzu kuma wato ba su ci gaske yana aiki wani ne zai samu da yi. shigo ba a kan cewa ba'ani da ba daya mutum islamin da aka ce mutum ya rike a mutum ya ci mana? islamin da aka ce idan mutum ya rike a kashe shi sai zai abin da kuma ka sani shi ne wato wanda ya bar addini la ikra a cikin da kawai ne tambayar da ya ce ne tambayar da ya ce la ikra a ya ci kuma an kuma hadisi na nuna yin wanda ya san ba tare da kuma hmm. ya za a ba mu wani ah, wato ma'anan da ikraha fi din shine ba a iya tilasta zuciya ta yi imani ina batun tsohon tona na bane. wannan shine ma'anan da ikraha fi din ma'ana imani a zuciya take kun ga wannan ko da ka rike bindiga ka ce ma mutum ka yi imani in ba ka yi imani ba zan kashe ka in ya ce maka na yi imani da Allah kana fi zuciyarsa ka sani kowa ko wannan amintu bila da ya fada maka yana na a zuciyarsa ko baya na a ina fata mun don haka mutum baya iya shiga musulunci sai da tsakankan cewa na zuciyarsa amma ba a iya tilasta zuciya akan imani saboda ba wanda ya mallaki zuciya sai Allah subhanahu ta'ala ina fata muku kwanci wannan wannan shine ma'anar la ikraha fi din ba wai yana nufin idan mutum ya canza addini sa ba za masa hukuncin ridda ba a ba wannan ba shine ma'anar la ikraha fi din ba ma'anar la ikraha fi din shine wato imani a zuciya take ba a iya tilasta zuciya ta karbi imani sai zuciya ta yarda shi yasa Allah subhanahu ta'ala yace la ikraha fi din qad tabayyana rush min al-ghay eh, ina fata an gane ma'ana shari'a ta riga ta bambanta eh, ta ta bayyana daban daga hanyar mata ina fata an gane dan kuma da haka wanda yake so karbi imani zai karba ne bisa ga sakankancewan zuciyarsa wanda kuma baya so ba zai karba ba amma ba ka iya tilasta zuciya ta imani wannan shine ma'anar la ikraji ko haka babu cin karo tsakanin wannan magana da man baddala dinahu fasilu wannan babu babu babu babu babu eh, cin karo tsakanin su wannan tana magana idan mutum yayi ridda ya ci zabinin sa bayan ya shiga musulmi to za a yi masa hukuncin ridda ina fata muka da za a yi masa hukuncin ridda wannan kawai Thank you.